shi wannan abin haka yake rayuwa matukar ba ga goma ta da idan mutum baya sun tuntuni a kan ni'imomi da Allah ya yi shi to sai ya zan dukkan alaƙi idan ya da

Allah ya yi ta kafin suna kudura ne da yawa suka ji Allah ya ta cewa ya ayyuka da zira amadu turu ni'imat Allah alaikum idan halman aumun ayyuka su kuma yanku yanzu ya ayyuka da zira amadu turu ni'imat Allah alaikum idan atkum tunudun fa'antala alaikum rihan wa tunudun da tarawa واذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق كلمة يرزقكم من السماء والأرض هذا لي إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم duk lokacin da Allah zai ankarar da kai sai ya ce ka tuna ni'imar da na maka akan abu kaza da abu kaza da abu kaza idan kai mai bibiyar ni'ima ne da Allah ya maka to zai zan matsayin Allah ya bayyana gare ka abinda zai haifar zai bayu zuwa gare shi shine kyautata biyayya da da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala amma matukar baka kalli wannan a matsayin abunda aka nusar da kai zuwa gare shi ba ba za ka taba zama mai godiya zuwa ga Allah ba in baka zan mai godiya zuwa ga Allah ba ba za ka mori alkairan Allah ba saboda haka duk inda Allah ke so ya nusar da kai ya tsinkayar da kai ya shiryar da kai sai ya dinga nuna maka irin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da kai su to dukkan ni'imomi da Allah ya ni'imtar da bayi kamar yadda muka faɗa ji ni'ima ne gani ni'ima ne aure ni'ima ne haihuwa ni'ima ne wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun Allah yace Allah shine ya fito da ku daga cikin mahaifanku la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba lokacin da aka ma haihuwa ko aka haihu a gidanku shi jaririn bai san sunansa ba idan ya yi bayan gida sai an wanke mishi in ya yi bawali sai an wanke mishi Allah ya sauwake inda wuta zai tashi a gidan ba zai iya fidda kanshi ba sai an fidda shi Allah ya ce kowa haka ya zo duniya waje alalaku musamman a Allah ya ce sai Allah ya sanya muku ji wal abasara ya sanya muku gani wal afidata ya sanya muku basira da hankali da hangen nesa sai ce la'allakum tashkurun Allah ce don ku yi godiya ma Allah akan waɗannan ni'imomi wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah ya ce shi ne ya sanya muku abokan zamanku matanku mata ya sanya musu mazajensu daga jinsinsu ba a ce matar da za ka aura ka nemi dabba ba ba a ce ka nemi aljana ba ba a ce ka nemi wani jinsi ba su ma mata ba a ce su nemi wani jinsi ba wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada Allah sai ya samar muku da ƴaƴa da jikoki daga waɗannan matan naku matan daga waɗannan mazajensu ba za ka san ɗanɗanon aihuwa ba sai ka zauna da wadda bai taba haihuwa ba ba za ki san ɗanɗanon haihuwa ba sai kin zauna da wacce ba ta taba haihuwa ba Allah yake to na baku haihuwa na baku ƴaƴa na baku jikoki Allah sai a afa bi ni'matillahi afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun Allah yake to da ɓarna za ku ba da gaskiya ka sallama ka miƙa wuya ma abun da ba daidai ba ni'imomin Allah Allah yake su kuma ka butulce musu wannan calculation din wannan lissafin in ba ka da shi ba za ka taba ganin kimar auren ba ba za ka taba ganin kimar ƴaƴan ba ba za ka taba ganin kimar jikokin ba ba za ka taba ganin rufin asirin da Allah ya maka a cikin auren ba alam ji allahu ainihi wa lisanan wa shafatai Allah ke ban sa ma ɗan adam idanu guda biyu ba na sa mai harshe da zai yi bayani Allah ya ce da kuma labba da zai yi magana da su dukkan waɗannan idan suka guce gabarinka to anan ne za ka fahimci alkhairin da ke tattare da su duk abin da Allah ya maka duk abin da Allah ya maka abin da ke bukata kawai ka godiya abin da ke bukata ka godiya abinda Allah ke bukata a gunka godiya jama'a dukkan waɗannan ni'imomi da muka ambata da waɗanda suke nan cike a cikin alkur'ani duk motsin da ɗan adam zai yi Allah ya ɗora shi a kan tsari wadda in ba Allah ba wallahi ba wadda ya isa samar maka da wannan tsari to dukkan waɗannan ni'imomi da muka ambata ni'ima ne na ji ni'ima ne na gani ni'ima ne na haihuwa ni'ima ne na rai ni'ima ne na hankali ni'ima ne na duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka mafi girman ni'ima da goma ta arziki da Allah ya maka shine addini mafi girman abin da Allah ya maka na ni'ima shine addini da imani wannan addini da aka ce kai musulmi ne idan farashi ake yi duniya da abun da ke cikinta ba ta isa ka bayar a baka musulunci ba baka isa ka bayar a baka musulunci rashin tuntuntuni rashin nazari rashin duba gatan da Allah ya maka Ya sa kake ɗaukan musuluncin sakaka bai taka kara ya karya ba duk abin da rayuwa take ɗauke da shi duk abin da rayuwa take ɗauke da shi idan harkar noma ne ni'ima ne da Allah ya ni'imtar da bayi shi ya hore musu tekuna ya hore musu duk abin da zai hore musu amma sai ya bar su da dabarbarunsu da iyawarsu da izininsa wajen fafutukan wannan alkai saboda ka ido ni'ima ne amma sai ya baka dama na ka ba kanka kariya game da ido. duk abin da za ka yi addini ne kadai Allah ya lamunce ya tsara maka shi da kansa a yi noma ni'ima ce amma waɗanda suke da dabarbaru da hali da ilimi akan noman inda za ka noma buhu goma su sun zo za su iya noma buhu ashirin abu amma addini Allah sai yanayin da zai gudanar da rayuwarsa to idan abunda aka baka dama da iko a kai wadda ka sha gwadawa kana samun riba ko faduwa wannan kuma ubangiji ya lamunce ya ajiye maka wadda shi har abada ba a taba wadda ya yi shi ya faɗi ba akwai abin da ya tsara shi a wajenka babu saboda haka addini ka fahimci kasantuwar ka kai musulmi ne kasantuwarka kai musulmi ne ba ka da wani abu mai tsada a rayuwarka wallahi sama da addini wasa da addini wasa da rayuwarka ne wasa da addini wasa da rayuwarka ne duniyarka da lahirarka wasa da addini wasa da rayuwarka ne duniyarka da lahirarka wasa da addini wasa ne da dama da Allah ya maka ya baka mafi girma Allah a cikin alkur'ani ya ce al-yawma akamaltu lakum dinakum a yau Allah ya ce na cika muku addininku wa atmamtu alaikum wa atmamtu alaikum ni'imati Allah ya ce na cika muku ni'imomi na an ba ku abinci an ba ku ruwa an ba ku ji an ba ku gani an ba ku kafafu an ba ku duk abin da ra'a ba ku cikon Allah ce to na cika muku addini wa raditu lakum al-islam dina Allah ce na yardar muku ku je ku rike musulunci a matsayin addini wa raditu lakum al-islam dina Allah ya ce na yarde muku ku je ku yi musulunci a matsayin addini waɗansu larabawa banu asad suna daga cikin ƙabilar da suka musulunta su ba a yaƙe su ba ba a yi wani artabu da su ba wannan karɓar musulunci da suka yi sai suka ga aikaman sun burge ne saboda haka kamar sun yi wani abun kirki wa Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda haka ko zama aka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai su dinga nuna mu fa musuluncin nan mun fahimce shi ne muka yi shi irin dai kamar sun taimaki annabi Allah yake ya mun nuna alaika an aslam suna goranta maka suna nuna suna da wata falala a kanka an aslamu saboda sun musulunta kul Allah yake kace la tamunnu alayhi islamakum kar ku goranta mu kar ku ji kuna da wata falala a kaina don kun musulunta balillahu ya munnu alaikum an hadakum lil iman in ma za a goranta in ma za a bi bashi to Allah ne ke da bashi a kanku na falala an hadakum lil iman saboda ya shiryar da ku zuwa ga imani in kuntum sadiqin in dai abin da kuke da awa gaskiya ne duk wanda Allah ya mishi arzikin musulunci to ya mishi arzikin komai a rayuwarsa ta duniya da kuma rayuwarsa ta lahira haske ne haske ne tafiya ce mai albarka ka ɗauke ta mafi tsadar al'amari awa man kana maitan fa ahayainahu وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه Allah yake yanzu wadda yake mace wadda ba addini ta tare da shi da shi da gawa tsaye ba shi da amfani a duniya da lahira haka rajulun mu'minin min ali fir'aun yace laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah awa man kana maitan Allah ya ce wadda yake mace fa a hayainahu muka rayas da shi wata alnalahu nuran ne addini yamshi da fil nasi muka sanya mishi wani haske da yake tafiya a cikin mutane da shi Allah sai kamar masaluhu ya zulumat yayi da wanda yake rayuwa a cikin duhu in ka ga mutum ba addini wallahi bai san gabansa ba bai san bayansa ba laisa bi karijin minha kuma ba fita zai yi a duhun nan ba in dai ba arzikin musulunci ba ne wannan duhun ba wani wayewa a duniya da za ka yi ka fita a cikin wannan duhu. Allah ke yanzu wadda yake mace sai ya ambaci wadda yake cikin kafirci yake cikin bata da matacce a wani gu ya ce. wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala dhulumatu wala nur wala dhillu wala harur wa ma yastawi al-ahya'u wala al-amwat wa ma yastawi al-a'ma wal basir Allah yace ai makaho da mai gani Allah ya ba za su daidaita ba ka duba wani misali ko ɗan shekara biyu ne ba zai daidaita tsakanin mai gani da wanda yake makaho ba wa ma al-a'ma wal basir Allah ya ba za su taba daidaita ba makaho da mai gani wala zulumatu wala nur haka dufai da haske ko yaro ne na goye ana ɗauke wuta sai ya fara kuka saboda ya ga duhu wala zillu wala harur Allah ya da rana da inuwa ba za su da ba wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat Allah ya da rayayyu da matattu ba za su daidaita ba wa ma yastawi al-a'ma wal basir a'ma shine wanda yake cikin duhun kafirci wanda yake cikin duhun jahilci wanda yake cikin duhun bid'a albasir shine wanda yake musulmi mai imani walar zulumat walar nur wadda yake cikin dufai shine wadda yake cikin duhun kafirci da jahilci wadda yake cikin duhun sabon Allah da munanan ayyuka walar zillu walar harur wadda yake cikin inuwa shine wadda yake cikin musulunci wadda yake cikin rana shine wadda yake wajen musulunci wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat Allah yace da rayayyu da matattu ba za su daidaita ba ba za su daidaita ba wadda yake cikin musulunci a raye yake shine Allah yace aw man kana maitan fa ahyaynahu ba wata rayuwa mafi alkhairi kamar rayuwar musulunci ka rike musulunci da kyau Ba ka da wani abu da Allah ya maka ni'imarsa mafi tsada a rayuwarka kamar addini ka rike musulunci sama da yadda za ka rike kasuwarka ka rike musulunci sama da yadda za ka rike ofis ɗinka ka rike musulunci sama da yadda za ka rike 'ya'yanka ka rike musulunci sama da yadda za ka rike kasuwarka ka rike musulunci sama da yadda za ka rike komai domin musulunci shi ke gaba da komai cikin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da su karka yi wasa da addini karka yi wasa da addini wasa da addini addini dama ce da Allah ya baka dama ce da Allah ya baka ba wata dama da aka baka sama da damar addini annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya faɗa cikin wani hadisi al bukhari da Muslim sun fi da hadisi hadisin Abu Musa al Ya ce masalu ma ba ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilm ya ce misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shari'a da ilimi wannan addini da Allah ya aiko ni da shi yanzu annabi zai buga mana misalin wannan aike da aka aiko shi da shi ba ana ce mishi manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ai manzon Allah da Hausa ma'anarsa dan aiken Allah ba Allah ya aiko shi ba to yanzu zai gaya mana wannan aiken da ya zo da shi ga matsayin aiken a wajenmu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake masalu ma ba asani Allah bihi misalin abinda Allah ya aiko ni da shi min al-huda wal ilm na shari'a da ilimi kamar salikaitin yace abinda nazo da shi kamar ruwan sama kuma sai ambace shi da gai wa huwa allazi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma in an ce al-matar shine normal ruwa da ake yi irin ruwan da aka yi yau al shi shine ruwan da ya biyo bayan fari amfani ya fara canzawa manoma sun fara lissafi bibbiyu anya ba da a yi asara ba dabbobi an fara shiga halin kakani kayi to lokacin da ruwa ya zo sai a ce mishi gayi sai ce to abinda na zo da shi kamar ruwan sama ne domin ya zo ne ala fataratin minar rusul duniyar a lokacin rayuwar jahiliya ake yi in an ce rayuwar jahiliya da hausa ka ce rayuwar dabban sai ga wannan aski yazo sai ga wannan addini ya annabi ya ce matsalu ma ba sani Allahu bihi misalin abin da Allah ya aiko ni da shi minal huda wal ilmi na shiriya da ilimi ka matsali gaifin kamar ruwan sama ne a saba arban da ya zo ya zuba a bayan ƙasa wani yanki na ƙasa fakanat min ha fa'ifatun tsayiba wa fi riwaya najiya inda ruwan ya zuba sai ya zuba a wani waje mai albarka mai kyau kabila filma wajen sai ya karbi ruwa fa'ambatatil kala'a wal usbal sai ya fitar da ciyayi da ganyayyaki masu yawa jama'a muna fahimtar misalin annabi ya ce misalin abin da na zo da shi kamar ruwan sama ne ruwan da ya zubo sai ya sauka a wani lardi a wani yanki sai aka dace inda ya saukan waje ne mai kyau mai albarka kabilatil ma wajen sai ya karbi ruwan fa'ambatatil kala'a a ushbal kafin. wajen sai ya tsirar da ciyayi da ganyayyaki masu yawa wa kana minha jadi to gefensa kuma akwai busasshen waje wadda in ruwa ya zuba baya shanyewa a nan dama ake samun korama wadda za ka samu shekara guda ruwa bai kare abin ba amsakatil tilma wajen sai ya rike ruwan fa nafa Allahu bi hannasa Allah sai amfanar da mutane da wannan lardi fa sharibu wa Sakau wa Zarau suka sha suka yi shuka suka shayar da dabbobinsu wani yanki ne wajen Allah ya albarkace shi yana nomuwa rani da damuna sannan ga nan ƙoramai za a yi noman rani za a sha za a shayar da dabbobi Shi ne fannafa Allahu bi nasa Allah sai ya amfanar da mutane da wannan gobe fasharibu suka sha in suna bukatar ruwa akwai ruwa mai daɗi mai garri wasakau suka shayar da dabbobinsu wa zara'u suka yi shuka rani da damuna yanzu wannan lardi wannan waje akwai wadda ba zai iya rayuwa a ba dan adam zai rayu dabbobi da su rayu komai zai iya rayuwa saboda wajen mai albarka ne yana nomuwa akwai koramai akwai ciyawa akwai ganyayyaki annabi yace ina ba ku misalin abin da na zo da shi wa asaba min ha fa'ifatan ukura yace ruwan kuma sai ya sake sauka a wani yanki daban wadda ba nan ba innama hiya qi'anun amma wajen bushashen waje ne qi'an jam'i ne na qa fa yadharuha qa'an safsafa kaman kan kwalta kaman fa'a inda ruwa baya fita la tumsi kuma wajen baya rike ruwa wala tumbitu kala sannan baya tsirar da ciyayi annabi yace fa zalika masalu man faquha fi dinillah to wancan misalin farkon shine misalin wadda ya fahimci addinin Allah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi abinda Allah ya aiko ni da shi sai ya amfane shi wa alima wa allama ya koya ya koyar wa masalu man lam yarfa bi a san. wannan nabiyun shine wanda bai daga kai ya kalli addini a matsayin ya taka kara ya karya ba ya yaqbal hudan lahi allazi ursiltu bihi bai kuma karɓi shari'a da nazo da shi ba annabi yace misalin abinda zo da shi ruwan dare ne ya zuba a ko'ina amma ya zuba a wajen da yake da alkairi sun rayu rayuwa ta har abada domin wanda ya yi addini rayuwarsa kullum alkhairi take yi har abada har abada ko a cikin aljanna jin daɗin da za ka yi gobe ya fi jin daɗin da ka yi yau lahum fiha ma yasha'una wa ladaina mazid kullum abin daɗa ƙara kyau yake yi to tun a duniya haka rayuwar ne addini yake amma wanda ya samu kansa a musulunci sai zan bai daga kai ya kalli musulunci ba annabi ya to misalin ruwan nan ne ya zuba a wajen da yake fahari a wajen da yake siminti ne dandanami ne ba zai shawo ba ba zai yi amfani ba ya rayu sunansa musulmi amma bai ɗauki musulunci addini ba bai yi musulunci a matsayin addini ba ya yi musulunci ne a matsayin ra'ayinsa da ganin damansa alkairan da Allah ya shimfiɗa mishi a cikin addini to shi bai ɗauke su a haka zai yi rayuwa ba sai ya yi asarar duk abinda addini ke tafi da shi ‘yan uwana masu albarka wallahi mafi girman ni'ima da Allah ya mana addini ku canza rayuwarku rayuwarka ta zama addini shine lamba ɗayanka addini ya zama shine lamba ɗayanka duk sahabban nan da kake ji kake ganin labarinsu waɗansu manyan 'yan kasuwa ne amma saboda yadda suka mai da addini lamba ɗaya ɗaliban ilimi ma ba kowa ne za a kira mai sunan sahabiwa ne a ce me sana'a sai faɗa ba me yasa saboda addini shine lamba ɗayansa rijalun la hihin tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis sala wa ita'iz zakah Allah ya ce waɗansu irin mazaje ne Latin hikin tijaratun wala bai'un an zikrillah fatauci saye da sayarwa bai taɓa shagaltar da su ya ɗauke musu hankali akan addini ba wa ikamin sala bai taba dauke hankalin su akan tsaye da sallah ba kamar wani ne yace to Allah su me yasa yace ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar saboda suna tsoron wani ini da zukata da idan duna sukan fito turuturu a ranan shine ranar alkiyama haɗuwarsu da Allah sakamakon lahira shi yasa su suka fifita addini akan harkokin kasuwansu akan harkokin rayuwarsu sun yarda addini ya zama shine abu na farko a rayuwarsu, me yasa Allah ke kafu kafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar suna tsoron ranar da zukata da idan duna sukan jujjuya a wannan ranar shine ranar alkiyama dukkan waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau ba wanda bai haura shekara dubu a kwance a kabari ba duk addinin yanzu suke mora amma kasuwar ta ƙare duk abin da kai na addini shi addini ana tafiya da shi har kabari amma in kai kafinta ne a nan za ka bar kafintanka mu rike addini da kyau ni'ima ce mai girma karka yi wasa da addininka karka yi wasa da al'amarin addini ka zan mai yawaita godiya ma Allah akan ni'imar da ya maka na kai musulmi kai godiya ma Allah ka yi godiya ma Allah akan ni'ima da ya maka shi ya sa wurare da yawa a Ƙur'ani idan ya ce ku yi kaɗaita ni da bauta ku min biyayya sai ya jero ababan da ya ni'imtar da kai su man yuridillahu an ya yahdiyahu yashrah sarrafu da islam Allah ce in Allah na so ya shirya da mutum ya mai goma ta arziki sai ya buɗe zuciyarsa ga musulunci afa man sharaha Allahu sadrahu lil islami sai ce fa huwa ala nurin min rabbi babu wani haske abunda za ka rike ka yi nasara a rayuwa kamar addini In uwa masu albarka addininka ya zama shi ne abu na farko duk abunda zai biyo baya ya biyo baya wasa da addini wasa ne da rayuwa ta har abada ita dai wannan rayuwa da yau muke cikinta ka gama ƙure mata maneji ka yi shekara ɗari in ka shekara ɗari ko baka mutu ba ba za ka yi amfani ba in ka shekara ɗari ko baka mutu ba aka ce ka fita ka nemo abincin da raka ce ya zama aiki lahira kuma har abada ne har abada ne ba shekara ɗari ba ne ba shekara dubu ba ne ba shekara miliyan ba ne har abada ne har abada ne iya da kuma za ka bi ka isa zuwa ga wannan rayuwa ta har abada wallahi shi ne addini saboda ka duk hidima wa addininka ka tashi a kansa da kanka da iliminka da dukiyarka da rayuwarka duka ka yi addini za ka ga ribar hakan ranar haɗuwanka da ubangijinka amma in ka yi wasa da addininka ka yi wasa da mafi girman ni'ima to duk ni'imar da ka riƙe ka kula da ita faduwa ce in ka yi wasa da addini duk abin da ka kula da shi faduwa ne in ka kula da addini duk abin da ka rasa ka ci riba in ka kula da addini duk abin da ka rasa ka ci nasara in ka rasa addini duk abin da ka samu ka faɗi saboda ka idan ka kula da addininka ka rike addininka to duk abun da rayuwa za ta zo da shi sai ya zama maka ribar kafa ne yi noma ribar kafa ne yi sana'a ribar kafa ne yi kasuwa ribar kafa ne haihuwa ribar kafa ne duk abin da yi zai zama maka ribar kafa amma in ka yi wasa da addini to dukkan waɗannan kuma ba za ka amfane su ba Allah yi muku albarka wasu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk